kaga ya fara zage-zage tun lokacin kamfen mutane suna zato saboda kamfen ne hmm. to ba shi ne kuma kaɗai yake zagin ba da sauransu dukansu kowa ya yi abin da zai iya yi amma allah ya sa sun faɗi zaɓe hmm. mun ci zaɓe amma kowa ya shiru shi kaɗai ci gaba da zage-zage har allah ya sa ya zo ya zage ni to ni ka gane ba ni ne na yi takara na shugaban ƙasa ba kuma ba ni a karantsar ba ni hmm. mata aure ne ban taba ambata sunan shi ba ban ma san inda yake ba ma hmm. to amma a matsayinsa na gwamna har ya tashi ya zo ya zargi na akan abin da ba haka ne ba shi yasa na na mai da zagi tun da dai yana gwamna ne executive ne shi ma ya zagi wani babba kuma hmm. shine na mai da zagi ba haka kuma na kai shi kotu wato dai ba za ki bari wannan magana ta kwanta ba eh, ni ba zan bari ba tunda ba ni ne shugaban kasa ba amma kamar yanzu a matsayin ki na uwar gidan shugaban kasa mm. ba ki ajin cewa in kika kyale shi kawai ta surutun sa shikenan magana ta dabi to ai da na kyale da ya sa ni cikin abubuwa da yawa tunda ce na zo America na yi abubuwa abinda ban ma taba zuwa area ban taba haduwa da mutanen da yake zargina akai ba shi yasa mm. na kai shi kotu a kotu dai za gane ko ni ce ko ba ni farko lokacin da shi eh, shugaban muhammadu buhari ya hau kan mulki ko kuma dab da yake hawa kan mulki akwai batun da ya cewar ah, shi a gwamnatinsa ba za a yi ofishin abin nan da najeriya ke kira first lady ba wato ofishin uwar gidan shugaban kasa hmm. sai ana ganin kuma gashi kamar har yanzu akwai wannan ofishin tunda kina da wannan mukami na first lady din ko me zaki ci game da wannan to a office in first lady dai al'ada ne na matan shugabanni duka duniya ba najeriya kadai ba tunda ba wani tsarin mulkin da ya faɗa ko kai wani abu ko kada kai mm-hmm. duk abin da muke yi din muna taimaka ma mazan ne mm-hmm. saboda kaga misali ni yanzu za zuwa bani kyautan indomi. za ba ni kyautan magi kaga ba za ba shugaban kasa ba hmm. kuma an raba kaga mata suna bukata kamar yanzu alal misali inda mace bata da tasiri mata gwamna bata tasiri kamar yobe hmm. sun fi kowa shan wahala saboda kaga namiji dai ba za a kai mishi kyautan magi ko kyautan indomi ba kuma mutane suna bukatan shi hmm. ke mace ke ne za a kawo ma an san ke ma ba amfani da shi zaki ba zaki bada ne to kaga an taimaka ma jama'a amma kamar wato mutane suna ɗauka cewa kamar kudaden da ake kashewa a wannan ofishi na first lady kamar kudaden gwamnati ne ake ɗauka ake kashewa duk da cewa ke ba ma'aikaciyar gwamnati ba ce ba zaɓaɓɓiyar wakiliya ce ba to watakila a da ni yanzu dai ni na kawo kaina mutane suka taimaka aka, biya ma tawaga na wato ba da kudin gwamnati ko sisi ko babu na gwamnati a ciki hatta ma ma'aikatan gwamnati su ma mu muka kawo su hmm. so da kenan suke fadi wannan ba yanzu ba